A jiya laraba ne dai majalisar ministocin Najeriya ta amince da wannan tsari a wani mataki na karfafa yakin da gwamnati ke yi da ayyukan rashawa. Tuni dai kungiyoyin rajin adalci da shugabanci na gari suka fara tofa albarkacin bakin su game da wannan batu. Kwamarar Nura Iro Ma'aji jami'i ne a kungiyar sislag wannan policy ya ce kafin mutum ya samu wannan kuɗi sai dai idan wani bayanan da ka bayar na almundahana da kudin gwamnati ko dukiyar gwamnati da kake da shi da wani yayi sai dai idan wannan mutum bayan ka ba da information din wannan mutum ya dawo da shi da kansa that means ko ka ba da information din an tafi kotu gwamnati za ta kotu kai you are not to wannan wannan benefit din kuma sun ce sai dai idan gwamnati ba ta da irin wannan information din so wannan ina kyautu zaton in dai da gaske ake za a yaki cin hanci da rashawa ya kamata a fito ko yaya information ne yake ko ya dawo da kudin ko bai dawo da shi ba ko kuma gwamnati na da shi ko ba ta da shi in dai mutum ya kawo ya kuma kawo da hujjoji a ƙarshe an fita na hanya an dawo da wannan kuɗi ya kamata a ba wannan mutum wannan bangare na wannan kuɗi kwame dokar ƙasa ta ce game da wannan kuɗi na tukuici kashi biyar cikin ɗari da gwamnati za ta baiwa masu kurmata ayyukan rashawa barista tahir muhammad bello lauya ne a nan kano kuɗin gwamnati a dokance ko a ka'ida akwai iya adadin kuɗin da doka ta bada dama shugaban ƙasa ya kashe ba tare da ya nemi izini a majalisa ko an zartar ko a cikin bajet ba to sai mu kalli kuɗin da za a samo daga wannan wanda ya yi wannan laifin fafasin ɗin da za a bayan ya haura wannan kaga idan ya haura sai an koma kuma wancan hanyar na cewa sai an bashi dama ya kashe wannan kuɗin sai an je majalisa kaga har yanzu dai akwai dai wasu abubuwa da suke ɗaure akan wannan 5% abin yi shine gwamnati ta samar da dokar da kai tsaye za a ba ta dama ko kuma a sahale mata cewa wannan za ta iya amfani misali da kuɗin da za ta bayar ko kuma abin ya zama doka duk wanda ya abu kaza ga abin da za a bashi ya zama doka kawai. Shi ma barista Sanusi Umar ya yi tsokaci yaƙi da cin hanci da rashawa abu ne da yake alhaki na dukkanin wani ɗan najeriya ko an ba shi kuɗi ko ba a ba shi ba ko idan an ci rashawar yana da amfani ko yana cutuwa haƙƙi ne na duk ɗan najeriya ya taimaka wajen gwamnati ta yi yaƙi da cin hanci da rashawa domin kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba wa duk wani ɗan ƙasa wasu 'yan wasu damammaki da haƙoƙi to haka kuma shi dai wannan kundin tsarin mulkin ya ɗora mashi wasu haƙoƙi a kansa na cewa dole ne ya taimaka wajen tabbatar da bin doka da oda to amma ɗaya daga cikin matsalar da wannan magana ta bayar da kaso biyar cikin ɗari na rahoton da mutum ya kawo na wata badakala da ake zai harfar ne. zai zamanto mutum zai kai wannan rahoton domin wani abu da zai samu ba wai don cewa abin bai dace ba to abin da zai iya hannun zai iya haifarwa shi ne, idan aka ce za a bashi sama da wannan kaso biyar cikin ɗari ɗin idan su yayin da suke wannan alimin da hannun suka cika za su bashi kaso goma ko ashirin kaga aikin tun da dai dama kuɗi yake nema zai bari ne don kuɗi dokar da ni a ganin ya kamata a yi shi ne dokar da ta sa mutum ya rinka jin tsoron in bai faɗi cewa ga ta alimin da hana da ake kullawa ba shi ma abin zai zo ya shafi shi barista sanusi umar kenan lauya mai zaman kansa a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya